بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا gaba su koya felo ya guro gani bai karatu mini littafiya al-muqarrar al-muqarrar al-musabakatul wataniya bai bebe hadisi jiya nabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam yanayi gaga da adisiyar tobacco a abi uraira radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqa sa'ah al-laila wa nahar wa qala أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يجد ما في يدي النبي صلى الله عليه وسلم يا ديسنا أبو هريرة غبنا soci بي bayu صحابة sahaba nga cikon annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadullahi mal'a egwayen soci shishe ciwo bi azikiwi la ya gido ha nafaka riatwayin tsoci na wai twaya wuce-wuce na wai ke azikiyin tsoca bai so kwai twara tuna wai kya wai kya n bai zawon gya no ce ga bai wa da aziki tuna wadda ga gan wafe keke ban bai yin tsoci annabi ji tsoci yayin ga sa'a halail sa'a halail wannan ha so kwe tsuro ne twara ya wuce ya shi bai gidi na ya twa ya wuce buda amma pamba biya cin arzikin tsoce kya wakal annabi ce ci gaba yin ga ara aitu ma an faka milan wuye ya detite yalle ya nye na tsoce wuya lita wuje mun zo halaka sama wato al'ad tun na ali lita sama gutuwa ba gan bikin gutuwa bai na su koyi wa arziki wuya wuje je tun na ali lita sama bikin yi na amma bai waya hutu na fa inna ya gid ma da yi ɗan da gwa tsoce na zuwa wukya wukya wukya allahu akbar bai wuce jama'a musulmi shi hadisi ne ugwa ga so ko ga itu bago bago yin soci ma talauci ya zuma a ɓazan doro na ga de bago de na talauce ya gbau zuma ko wa tso azikin na ji lugwa ko kwa wun lugwa ya zando ci wun lugwa ya zando ci ko kwa wun idan rayo aziki ya cimbu walle zai a de wali wudiya biya ko kadaran da ci biya da aziki aziki ya ke gokun fahim biya ban biyan soci allahu akbar ngalo jimini uye qur'ano etide yadullahi ato etide yadahu mabsuta tani egwen egwagu baba yin to ci tita ciwo yun fi ku kaifa yasha wai twara kin do abauna wai wa aziki uya wuji wuji kin do abauna ya za abuga wa wuya nga mala alamar ya aziki ayin yo na egwaza wangi sabon waju bakona amma e batsocho ngala hadisin da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga dalita ji bata ga basociya eti me wanna me wanno me wanno so ci ga yanzu ndoro ji mini aziki ubu amma na ke mini aziki so ci na sai dai wasu yake wayi koton kwaci ki na ladanu wana ngole na tibai kyotiyayi nuna ji yi koton kwaci na kima ke ba abu ba ya dubo a ga ya ducici alakin da wani ni wani labba ya ke tiya na ga iko ton ko ciyen na ke duwa na gole en ke ke duwa da wani bogo su kwa ito azaki wiyo bau azaki wa fiye kuyo bau ito ana ga da ya ko haramu ma ga ji haramu ma alkhairi da ba na kawa da ya ko ni wula ko ya kawa a'a zan do tora igi waya ku dane na tamu da yazuki ne umatso guda zan doci sunna jinnu ji usaya ni umatso guda har zan doci aje ti da dagwa sun sunna jinnu ji feyi e ti da laka ne sari ku jinnu ngo te ga da laka ne sari ku jinnu nga yi laka ni na waga da jinnu ja yi be Wa wana oga lozuku alioza ja ya o banki olu ndo cha tefini aje o pate ko ji wo ya haramu etu jinnu je ya ebo na ga wala da kafirinci ji ndo ci ma jinnu ja be zun feo zan do ce laje ti da hali mucho gama lawa le gi makanta ndo ce ko man do ce za hankali gumi ba ki ja sunna jinnu ji uda yo aziki sawa yo bogo jama'a musulmi ji tila lifti so ko ngadio ngadio e kondoro wa tan sina na ga buwe ma so shiga albarka din yo wa ga je da cibo wale abdurrahman bin auf ya sahaba wuce koya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ulo madina na kiwdiyo wudiye ndo wachi lelo ba kendo ne wuji toya waji e na wudiye ndo ebo na adamini ze jikela daga maka obe madina na adi ndo amma to ci be ji bagwazu ki yutu ko badanga kaji kana wuga lachi wuga cewa da ja zikiyawi bogo jama'in musulmi shi iji kokari itilali ke toci ne tazara bai arziki na gigibe fifiyen yi da gwatoci eh, igabe ko sakpade in dodda ba tilali ke toci gada tun awo jema ebe ne zai fi waje ke lawuna da yin halalli na ala da e ya zando ci gashe wa rama ya gawayawa ga manyan shehu ya numfe ci gama kundu na da ci foro mu ga ajin tiyo ndochi ake gogogi guri ma sha wani da tilali ke soci mutu ya kwa zike wayo ebo na arziki ya soci dokun sarawi ba gu dokun hadisin na al'imam buhari gobe sai hadisin ya totaci a abi hurairata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal ijtanibu السبع المؤبقات قالوا ya رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزاف وكذف المقصنات المؤمنات الغافلات وكذف المقصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه sahaba mu ci kwanna to bani ne zaddata ci sahaba na bijo na da hadisi fitiri una nan gai abu huraira mu da go musulunci amma nabi ba ilimi ga wa fe ba ga tamu ba yu be sokoi na gure ashe e bona nabi ga addu'a ba ya za addu'a mu cha di dazan e ti za mu ci to zuri yuji eh zandoro na nabi ga addu'a ba na nasara da bayani da wannan annabi ba ilimi ngalawu ya kayo umadago musulunci amma so ci ba kokolo a gigun yuna in doro wa wo a anabi wuna wuce an do ani da ona ngala rato so ko dazan zando ci bi o ya ma unga ya katun tun da ka to ala ma wa na wa go ga pata da to ku yo na waju layun ya zai gaba wuna bi wuce zu aduwe ti yakibo e wa ci wujo abu addu'a na bigai da san tubo adisinin kuye kan awwa mi mu bana wuje kutu ne da gusu tutu 5000 tutu na awwa mi mu to sahaba kan doro wa fe muhammadu gai lo na nabi sallallahu alaihi wasallam ngala wa gai waka tun wa toba manji wa toba manji makanta la jilozu wazi wala jilozu manyo ibuna bai wake da fahimta to mai tsoba manja na katon a yadda wa da fi gbaula shi lozun wa tsoba manji kan ga katon ya kuye kan amma kawa ga wata rabe fahimta yau mai tsoba manja wai gba katon wa da yin da wadda ya zabe ga wagi bugu sahaba wuce na wa tele ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce aje man kwada adini wuge ga yiyo ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ejitani bu saba al-mubikat ye musulmi ji ete ya ganbe gutwa ba ne zage ji wa da zaje alaka na wai gaza be adini na e tun gutwa ba da na nabi gan wai ji uja laka kalu ya rasulullah sahaba ji ga ma wa ma hun kiji tun wuce annabi sai tuti ubo annabi fe lo ya gutwa ba wuce ya ga farko ashirku billah e la faso ci ba ci fele gan endo cha tsawo e ke sokolugwa la ya tsawo e ke sokolugwa na wadan tutio na ga e tsawo yo ko na haka ta na ga tsawo yo ko efu na wala da takaje ona ko siri na jiya ona en na jiga laguri o sho unji sokwa etu na ji na wa batan wo ga endo cha tsawo yo nga ya wa azike wa ya la faso ko ba ci wo ma we da we welie gẽ wũ ci zigas la wa de e, la paso ko na wi da ko da yi zan do cina gun kaba da wona bi e kpaji la paso ko e wa ga musulmi ti ga nabi annabi ga la paso ko e ji za alaka e, e tunguru na bebe na ga la paso etunguru kpata ya sallah gutsu wai azuyin ramadan nawa ya yi fe tonna waji baligina wa lila duwebiya waji zalaka annabi gai biya biyu ne nye baci ugayi a sihir sihiri ji sihiri wai tuwatun jan wasu elo da jan kpata dai waji zalaka dini ebe na kafirin ciwo sako yayi labari ya ci shaniya annabi sulaimanu ga wattabahu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sir zai usirina zai daji sirina kpata to kafirin celo bogo musulmi tuya be basa ciji na jiye na ya ne gboro na igiyan sihiri ebe na zai fi bo ajiye da wato bi aduwa ya wai le ga aduwa to gwa wagadda ba zai je ji siri ba ni ba zuma jinin bo na gure o ga-ashe gure o ga-ashe ne amma alaka gbasha ni o zuma ki mai amfani gure o na ashe wa maga tu kabara gukya za ba ya wayo ba amfani da ba amfani da wato guri ije amma ya ba su kowa je za daidai ba ya madna ba guri shedan bogo musulmi ja ta ya bi siri ena mai tsaza ke ko siri lugwana yi ga sabaye e basan ciji ma e bona wade ga loba da na kana aga wala da siri ji lan na za zu dabo lan na dabo lan na dabo lan na dabo waso ko guba da ni na wana so ko na ji wona ikai na tsa ya wona ikai bugo jama'i musulmi ji itsa imani en dorowa dai jona aka endoro a na haka wadda da bato ce a duhu ji saukiyar sharri juya wai umu biwe gan bi alkhairi wai da sun aduwa amma mace le yi je to ina wai na a wangi ka a suduka wa lindoro ye alkhairi waga waza tilali ke toci waga bici sharri tilali ke toci musulmi dokun bi birabil falak birabil nasi ayatul kursi en naji kpate tsoza ke musiri lugwa wani tsaza amma ina wannan e babba sace ke alawa fo ke wa lugo ke siri lugo musulmi ji sallah mai biye wore musulmi ji sallah mai maku tilali ke soku da sallu ku ga sallah ji zo nga wujin e da be ko na jiya mu da ji sallah amma tilali ke soko da sujada mu da lokaci ya wuce uziri ko zai ji yawuna yi miwo egi won ebe abasachiri egi nwe nwe ya ebe abasachiri maimakon waza ya e ji agba ruku ya yi na agba aya qur'an wani fegun sau yi na a'a ebe abasachiri na ji alaudan fuce jigi na kpata na jijin ya kpa musulmi kirkiya ya kwaye kafirin ciji ga jama'ai musulmi ji nga masashe musulmi ji na nga ile ga yi kpa yi ya yi na ilami tunga anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam itiya anabi muhammadu ga sai rije ji laka wani laza ji asara kiyama wani laza ji asara kiyama ume aja waza ya yi wani waga wanda ci ufe ko sire guri masha wajen asara ziki lefi ko macina bugoyi ya ci tacin shi tarbiya itiya gan bai kushe tanji alkhairi da ba mini ye tacina nabi ga yaji wuja laka nan gai wa katlu nafsi lati harrama Allah ezu wurai na tocha wula ja haramuna illa bil haq sai e kwa gaskiya e ko kici ba shari'a daga ala wuza aga ba gide na wajani na ben zagi na wajani ne shari'a musulunci ga yadda zakin bokin da wani yadda zakin na aga ala zagu ba ba mu shawu kendo na hadisi beti wana azina eh azanil muhsan zandoro na daye ci maya wajani na shari'a ga lawawu ikpa nan ga illa bil haqi wa ikpa gaskiya na wannan lawu za musulunci wannan ikpa ba ci an nafsu bin nafs e zazawu babu lefi a ga sawa ga qur'anu ga walakum fil qisas hayat zandoro ga u e chi u ga na wa laide du fi lafiya kimbo e bona zando cha suye uzabe zando cha suye uzabe iga mito to da ne sara shi ma na ji ga aga cin rayu guba bona ngo te ga ne sara ji kokare a kan doro a ce ko be ba waye toci a ce ko gan be ba wa nabi muhammadu guri ne sara ji da wana ngala ga aga za wuze wuza da ne dai da ka tashi ko life imprisonment bata cibeja cibeja ya ga wuga zan do cha sai wuza ba amma zalada da ka tashi ko ga ko fogu guba wuya corruption ya to lokin adde waya zai ji alamari da gwabo hukuma da gwabo na waya gba ko fogu bo ilami tuye tochi bogo ekpata chine la huza sharia musulunci ona ikiyo ridda musulmi shi shiga waje musulunci ba annabi ga mabaddala dinahu fabtuluhu zaa doro na ga musulmi yo ci ga waje dini musulunci ba mu da addinin doci mishan waje ko yahudu ko zai je wani na adini da na jade ka na musulmin doro shishi ko kafiri na go musulunci na ya belli wuyan ga wa ke ji musulunci bai wa da nan febe na shari'a ga lawawu man baddala dinahu faktuluhu zan doro ya e ga de ci ga musulunci na wajen gusa da addinin doci na ko wa jin doro to na annabi ga hukumu lahu tishi musulmi ja jiya ala zaga ebu be pie ko ya zando shi fezu musulunci ma be wuci ikpan e na jige la wuza etiye gaskiya bu zandoro aga wu pan na na wu daidai zaya wajani kon zagi na daya wani a cide da betun ya ci na aga la gusha gba ala kwa fi afi afuata ko ara la tu ngai garajimo ayu da qur'an wala fe gba amma bi ayu fiya amma man shiga ukun ciwuji yi zan dara yarbe yi ne kendo nuna sayidi na umar lassan tube na gaife gba aya ya raji mu kur'ano gogo zan da ci beji shiga aya wuci da bobe amma ukun yi da bato bani kaba aya wuci ba kur'ano biya etiya ga ci da ci de na ya wajani na alawa yau alawa na tsoke da qur'ano gbane gbananya zai ji lajin yawa na tuwa wazani fadlidu kullawa hidin. min huma miya ta jalda wuce bulala shi su ‘yan sugi ko rufu na lajiyawa na bulala shi tun a gajin zandora wuce gaye gba ƙur'anu bu amma tunya zanun saji ukun yi zandare amma yi da ƙur'anu yi na biya bugo jama'in musulmi shi e wuza sai kwayan gaskiya to ya kpakici shari'a ke ke koya zaga ala wuza biyu nga ya ga bedje je da shi giza rai kendo boko haram je wuza wangi shi ina dana shari'a e da jiga ka shi zuma asato a mashi zuma shari'a ga wato aga zandoro ibe ci je e be de girayo aga lara ya so amro baji shari'a e da jiga a wuza ya kwanna zai jige be gira yi zawan gishi na babu lefi na ajeyawa ka shi zuma na mine kpana je ke ji za laka bena wugayi wa aklu riba gige shasha gige shasha da mawo bankyo da lalon bankyo 100,000 50,000 obela a ciga 60 ko 70 wayo ko 100,000 wama a ga 110 ko 20 wayo ba ko tsawa kazan ko ba ya kazan shashaga wala dana annabi gama ya ji wuce halaka bogo ipi ya shashaye bankile miya shi moto da bankila miya tumi da lolla nye banki shashaga da A amma man shiga da na iga a taksitu na bai o taksit wuce ji kiyan wuce ji harama nga yi gaga ya zai kunya e kuma shin kin da wuce sokondo ci tula ja kuma shin na wadda bau ya shi mashin amma ita ita mai fe dewo biya wayo kwa iri ya cooperative na je de tun je ka kai na ada shi ya be kun yawe aga afe wa otso obo de gide gi ofe la e wo kan zama be gba ko to ando ro har gba ko ya ni ko ya guba wala gba ta o amma da shi mashin ko e wa ci obe yawe nji wala dan ogwa bwa e wa ci wa ci aga shi be yawe ashi a wace fe wawo mini wata wabo ya tsan doro man jiga bịa ko kwa wace na waga shi kaya kaya na bela adadi etsa ko na waga la ciwo aka waki wa fe da yo lauta na wayi ewo be gwayo wa e misali dubu dari amma ebo degi degi na waye da mun fe yawo na ga dubu dari da biyar wa dubu biyar lata tubu ko dubu goma wa fe ya gbakwai ya ne ya guba man shiga wage man shiga wage amma de to sun man na ji be fahimta ga shasha ga mun soyo na amma man shiga ga na boka ga na ji shasha na ji shasha e za ga ẹkún ti wúlá àyàwó wújí wúlá ya wọ́n á wó wọ́n ṣe ṣàṣà misali mi adubu dari lámàwé gọ́wọ́ da àmà mi gọ́wọ́ dubu dari da biyar tó ń na ṣàṣà àmà wọ́n á yí kaya àǹfààní ọ ya zọ fi láwù bẹ́ man na gai ga bai utaksito wọ́n á wọ́n á sai yawo kara kara yin mayin ci lata bu amma man shiga wa ga gawo lata wuma ga aganwola lata wuma wudi wi degi e bona taimako waje talaka tala e wona wala to na ga ke ha ga gawo ga je kiyo nga je wala yi nga je batayu ene waga wo tsana kuka ya zagu wo bata degi sha lain do ci ta be kiyo wagba littafi ya wale bayani ne amma lawo ya za wuga be lashi ken do de banke lawo ya za ka shi dana ce layan do ci tati na yi shasha yi shasha zalla na shari'u laje aramu bogo yi ya gani be shashe banki ko zan do ce so da azike mawo amma sharati na ci na wagan ya labe abiu wagan ya labi ngo ke ga de zaji na ji de weje ha na to na shasha a ce ga na yi gwana wana na gafe a tsari wuna to wato na da gwana to zai laya wani kpata ya fi fiyo mini ya na janabi sallallahu alaihi wasallam gawa ya ji zawangi alaka nan gai wa aklu mali letim duki dukiya kungi a ya kungi bawa gwa waje na bawa na biyu daga na lafiya na zima ya kungi wa ga egi bagi ko egin zagi na ndawa jajeli to egin na laji bali gyana egi bagi na laji baligya egin zagin na laji baligya zandoro na mamuga jajali na bagi mama bagi ujin na nda ebunan daga la na wigyo sai na alamar maraje tina na na wigi na ji nando chije la je lana ce nda bal nda ndo ce sokke to she naya na ga ji bauta za amma ba kaida musulunci zai na wi ya zina ya gishi na yi nda ngala egiga tunda kanga ege kungi amma naga tu dabba dabba ilaje kungi kanga amma wayi zawange on daga tu kanga ege kungi kai gila jibali gyana amma waga jibali gyani chacha na nani to wa tu ayi ga kungi kanga a wa tu ya kungi a ebona hankali da bewon kagona ka kwace da bewon ina waga wayan gina da bewon kabo baba wa kpawo na ali na obe wude lefi obe a wadda ya ji baligi kabo yi ya gibi a su kwa waya e bana kabo yana kamkace da bayan mutu an nawa lalle yau zada bai wuce dukiya kungi wani ji laka gala su kusa yi to qur'ano gaza zai je gi dukiya kungi na asuda ya zuma na to abe lugwana uga mafi waye kendo gi dukiya zari na wato atu zando ci a tikpiya aziki ofegi gi waje lugwa babu aziki ga kendo wa mafi waya na da zuma ga giyin zashi ma min ya e ba na nabi muhammadu Luwayi, gan wani jin zawangi alaka na ide gutuwa ni ya Wata walla yau mazaf watawalli yau mazaf a ga addakun gada musulmi obe kafiri musulmi wulo bici addakun da wabici maki yi abbe cikin ya fi likun annabi ga wani ji za alaka awa ya ga lokun annabi kafiri ji aya ce soko efe tilale ce soko ya yi nasara ce amma ya laibici shari'a wa sai dai zai ga bibbice budu ya shirya kafiri ji na wale ga kai kami jebba da jishiri ken dogon na kafirin na ga ike zo to qur'anu ga laifi da baya zanna amma zai bici be wa ga lewu ya ma Ibrahim e yin bona to zanna da lefe zanna da lefe zai to abaci na da alaka wani gayi wa karful muqsanat al mu'minat al ghafilat Zando na len zagiye al muqsanat in zagi na mini un wadana wuce cin na in zagi mu'mina in zagi na ke cin daya eguda eguda beto alfashayana wa gan zagin na ga cin daciwo wadan alaka wacce ga wata zagi man shiga kallon zagi a ta zaba gina wake walliwe da layan alfasha ba na wagan gagan wai da ya ci miyoyi wata ce alaka e na ya zaji wallahi makan do ce tisha ni mi wo zunga manata to zai wa zunta na kule mai wi mi wukatu ko ya ji mi wazi wujiwo yi eh, mai da bayani yuya ina ji wani jin gwaya na ga hannu manga manga ka zagya manga ka zagya a wasu man lu uda ji ki ha uda ga manata man wani ji faruwa sarawai gwata ba gi gina ji ke sokoya har ta tita caji ya to ga manata man to wadda wata alaka zandoro na wote be to alfasha na wala ga mana cho tau ga e cin da ciwo wata ta alaka len zage tati sura musulunci zan dotti be to alfashaya wa zunga mana e to eto alaka bo tati bo nga mala kaida musulunci wo ga zo zo ga zage e ci da ci yo wa madari guna so ci ga lawa ya di bulala shini hukuma musulunci ga da zakin bona wane e ci da ci yo wa madari guna ne ugwa ga wa da ya cina ko ulle ta ci yake bo eto ya ci da wana mu da ya tsari sarawin amma ga ga e ga kafir ga cin da cin ga ole ga da ba ba lalle ga uyen ayu yi da e ya da to yi mo e bona e lele ga bagi ben zagi de ga wado jani na ba na jin be oji nan na sara jin na bona yene ga rafin na wa giza ji cin babu ya da gin zagi mu ci ga ya e la karu lo ko to ba yulun wan zagi jihar kabiru ga ibe bamban zagi ma ma da ibe bambu e ba kafiri jo ele ga lalliwo na tsawa na bane iki yan rafin akida da demu yau e cin da haramu yau doro ga e cin da la halal ta ce musulmi jo ko ya da ga na gene yau na zanna da asare zanne zo be musulunci mai e bana yin doro su ko ga haramu ne e zagu la ja halal zanna su musulunci sai dai kauta ci san mutu bogo jama'a musulmi jin na gayi yan e, gutuwa ba na nabi muhammadu gayi tsaci ta ci bai yi nawa hadisin na al'imam buhari bai musulmi misan agun ya ce zutayen hadisin nan bugu hadisin ci kuyo ya san itu ya tiya ito haramu ko jona so ko otsa yi gani bai ito haramu irin dore wọn wai da ke tun alfasha kpata lugwa energy lobe kpata daga ya tiya lafa so ko ba ce sihiri jin a ci gaga gama na sun taza a ci gaga shashagi a ci gaga etun da ji lobe kpata mini hadisin nona so ko sai gani biwin sai gani biwin wai lafi da tace wuce guru ojo etun alkhairi ji soko ya yi yayi azikin lulu etun sharri ji kpata soko ko wai lafiya biwin kendo na wala annabi yusuf alayhi salam pe ya gani bai gaya eshiwa wana zuga mana to ga gi giuna subhanaka lahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk